wallahi ko me zaki sai dai ki amma ba zan taɓa fasa abin da na niyya ba in ma ki bani a haƙi na ta lalama ko kuma ba hanyar da ta dace domin kwata haƙi na akan ki zan yi duk abin da ina sai da wukan nan don ceton kaina daren farko auren an riga an ɗora daren farko an gode amarya babu gadara daren farko yan saboda girman ubangiji abinda kai haka ka haka ka ga ya kamata yau ne fa ka san daurin auren nan fa amma tun azu kowa ya shirya amma jibe ka kai baka shirya ba to ya kake so na yi ne Musa ne fa har yanzu bai kawo min kayan ba a kake so na je wajen bikin amma kuma shi ne kake zaune a nan in ban zauna a nan ba ya kake so na yi mun yi da shi dama zai kawo mu kofar gida ne kuma har yanzu bai kawo ba ban sanya kake so in ba kuma ni kaya nake so in sa wai dan Allah ka bi me yasa kake mana hakan wai kai komai sai an jira ka wai dan Allah me yasa baka mai da hankali akan abubuwa ne wai ya kuke so nayi ne Musa ne har yanzu bai kawo min kayan nawa ba shi nake jira ba kuma ni gaskiya ni na fi son kayan saboda sunai ni ya sa wa al'amarin akwai rikitarwa a cikin sa assalamu alaikum kai da Musa ba kawo mai kayan ba Ka su <laughs> ai da masu niki sai na bata mai rai saboda na gaya mishi cewa duk sanda ya shigo hannuna ta bangaren aiki na sai ran shi ya baci da fatan dai ranka ya baci na rantse da Allah ban taɓa tunanin za ka yi maka ban kana da Allah Allah je ka shirya da Allah lokaci ya kusa yi wai oga kai ma ranka ya ɓaci ne kai wai kai dan Allah me haka kun ba gaskiya mun gaji da jiranka haba wai wani irin sau kuke so ne tun ɗazu kun uzura mu wai ko so kuke mu tashi sama ne kuma dai menene dan Allah ka shirya jiranka mutum to duk ba laifin Musa bane da bai kawo min kayan da wuri ba to laifi na kai baka da wasu kaya kenan sai wa'annan da zaka saka ai na ga maka wannan irin wannan nake son sa saboda shi da ya dace da fitata kai to kuma dai menene mu dai muna da daga shirya da Allah to iya uzuri kai da ake taya kamar ma maka zaka shiga daga ciki mu da halin zishin sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zama suna sama daren farko auren an riga an daura ai kai kamata mu gaya mu wannan magana domin fa kai har yanzu kai gogo ne dan ba mu kai ka daki ba a to sai kun kai ni kai na rantse da Allah in kuma ce ba za ku kai ni ba wallahi tallahi zan iya kai kaina a <laughs> ah, lallai da an tafka abin kunya kawai sai ka je ka kai kanka tsigai tsigai mu ga mu da zamu rika kan ba mu kai kai kanka a ah, ba zai yiwu ba ai abin kunya ne wannan to me abin kunya mata ta ce fa kuma in na kai na ma ai na ga ba haramun bane idan kai haka ko baka siya mata mutunci ba domin mu dinnan mu ne mutuncinka <laughs> ko za ku koma ne ku ga yadda ake yi kai mu bar wannan magana da Allah don wannan karamin aikin kabir ne wallahi zai iya wallahi tallafi <laughs> to alhamdulillah a gaskiya yau rana ce ta farin ciki a gare mu ta taya dan mu da samun karuwa da yayi ta aure to matuƙa yau muna ta shi farin ciki kuma Allah ubangiji ya sa haka ya zama mafi alkhairi a tattare da zamantakewa auren ku wannan haka yake gaskiya wato ango da amarya ina mai shawartar ku ku sani zaman da za ku yi yanzu ba irin zama ba ne wanda kuka yi a baya wannan zama ne ko in ce rayuwa ce ta aure ya zama dole sai ka gani ka ƙi gani ko in ce kin gani kin ƙi gani za ku kashe ku rufe ba tare da wani ya ji ku ba <laughs> ina mai muku fatan alkhairi to alhamdulillah ni ma dai zan ce wani abu duk da mu din gaba ɗayan mu ma dai gubari ne babu mai mata daga cikin mu amma dai muna sa rai inda dai a gefen hagun nawa eh. ko ba haka ba gaskiya to alhamdulillah ah, na sha gaya muku tun a baya tun kafin a aure ah, duk da ba mai auren ba shi aure ah, yana da buƙatar abubuwa da dama misalin haƙuri da sauran ire-iren dai abubuwan da ba sai mun gaya muku ba to mu dai muna ƙara muku fatan alkhairi ubangiji kuma Allah ya sa da muka zo taron nan lafiya ya sa mu zo suna lafiya kuma yadda dai muka zo gurin nan Allah ya sa mu ma dai alhamdulillah carab dai mun yi Amarya ga angonki ango kuma <laughs> ga amaryarka daren farko <laughs> Allah ya ba ku zaman lafiya kai kai kai kai kaga yadda kabir yake abun ba ɗaure mun kai yake ka ba ya kosa ai ya kosa a kani ga Allah daɗi gare shi na rantse da Allah ne iyaka nan alƙur'an ba zan yi kasa kofar gida ba to kaga sarkin zumudi ba waje fa malam mata kenan ka dai dauke kai aure na gan tsaye da Allah ka dai da wannan yan <laughs> zai yanzu ai barka cin yawa <laughs> ai ni ma sai gere gere shagab da ita ai ta hakuri dai ai ta hakuri to ba mu na gode muku sosai aboki na an fito a fito lafiya <laughs> kar a manta dai da Allah da yawan siyan kankara idan za a shigo gida yawwa lokacin ki ne yayi amaryar amana sai ki zo ki zauna Rahama ki kuwa wallahi idan ka kuskura ka matsa kusa da ni sai na aikata maka abin da baka taba tunani ba Haba Rahama kina cikin hayyacinki kuwa bi ɗinki ne fa kwarai da hankali na amma ka sani ba zan taɓa bari mutum irin ka da ta mun da rayuwa ba tabbas wani abu ya faru dan ba ke bace wallahi kin ga kwantar da hankalinki dan Allah bai kamata ki mun haka ba ni mijinki ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rahama lafiya inna lillahi wa inna faɗawa mahaifiyata ta yafe min duk laifukan da na mata bayan nan ba sai kuma soyayyar rahama da ke cikin zuciyata Allah ma albarka yawwa to shi <laughs> an ba da ke zami aure ku gaya mata cewa ina son ta har yanzu kuma ba zan taɓa daina son ta ba ya ka ji shage duk kudin da yana rayuwa da abubuwan masu kyau duk ba za ka ji shi sannan ka tafi kyama ba sai wani soyayyen banza Dala ku kashe shage babu kai babu rahama Abba, mutuwa zan yi dan ba rahama. Ka daɗe baka ɗaya zuciya ka mutu ba. To sai me duk ga 'yan mata nan a gari ko ina ba sai ka canza wata ba? Ba rahama ba zan iya rayuwa ba. ba wanda bai san ba shi ne kashe rahama ba a wannan garin kuma yanzu ba za mu iya yanke wani hukunci a kai irin sanda nake miki ba zan taɓa iya misalta shi a zuciyata ba rahama ta kace na gantse da Allah da kin kashe min gababin jiki suka da yariya din nan ta mutu ba to shi ma ya tabbatar da ya mutu kai ba ma shi ba ga baki azra'arsa what na baka awa ashirin da hudu da duk inda yariya ta take ka tabbatar da ka dawo min da ita alkawari ya sai ya kashe min dada wai ka kai ni wancan duniya man da kake ta cewa za ka yi ni me aka yi da wannan duniya duniyar da mu banda zalunci babu abin da ke cikin ta duniyar da talakawa suke cikin hukuma da bala'i dakata ka shigo gidan mutane ba sallama. Gidan mutanen kirki da masu arziki ake yi wa sallama. Da ku gaggauta ku fita da cikin gidan nan. Ai dan kuna rahama ne. Ai in dai akwai kuɗi ba wata hanya da za a iya zargin ka kuwa aiki na ne fa. Wallahi sai an kashe yanzu ya kamata ka mutu ba. Rahama? Ya zai a ce mutum yana son mutum kuma ya kashe shi. Za ka mutu. Mutuwan da baka taɓa tsammani ba. Eh, kin ji daɗin abincin kenan na ce miki wata ma tana na ranar nan ta zo cin abinci kawai ta haɗiye da cokalin ina son ka eh ina za ka Allah sarki bawan Allah wallahi ya man tausayi yanzu hajiya don haka kuma duk duniya a yanzu babu wanda zai iya rawa mu Allah dai sakar ki nuna masa kalan shedanci Maruf Kai da matan Zan zo gida da kaina na dauke Akwai miliyan biyar a bayan butun motar ta yadda za a ina so a kawo min ita gida Allah ya kai mu wannan lokacin daga ni sai ke sai dan kanin dakata mana malam bimi da kai wani abu zai shiga tsakanin ba idan ma za ka karya alkawari ai ba sai dai a kicin ba malam sai ka bari in na je cikin ɗaki sai ka bi ba shirya mai abin karyawa bane da safe sa yana nan na tanada mai shi mai daɗi in dai abinci mai daɗi ne na saba ci a wajenta ta iya girki mai daɗi sai a bashi kulawa da Allah yanda ya kamata kwana biyu nan na san girkin da sai ya fi daɗi. Ni ne na yi biya ka. Ebar mu. a barin ta yi mana a sai kai mu iska uban wa ce ma ita iska ce sai na ci kai kai yar shi ta babu mata Allah mu tafi ko kaya zai tafi a'a kaya ne zai tafi to kana da kafa a'a za mu je eh, union sai a sa a mota sai a tura can menene union wallahi lokacin da kika ce min zaki aure to yanzu ya za a yi kenan ka kwantar da hankalinka hakurin sati biyu kawai za ka yi baka ganna ba dan Allah daga sai yake kana ganin kamar wasa ne ko eh. me haka da a gaya na nake ba wani dare ne je magi bai gani ba za su ci gaba da bibiyar rayuwarki kai oho ba na so na mutu yanzu saboda ba a da gurin zuwa shi yasa idan aka shigo ba a so a fita nawa ta siya maka wannan wayar saboda dai na san baka da kuɗin siyanta lalle zan tabbatar maki da ni jahili ne alfaki mutum jiya ta zo kai wani iri ne waye kamal yayana ne mana shi ya turo su fa ina ta sallama ina ta sallama ka da wannan karamar murya ta ka zaji dama dai kira na kai a waya shine zan san ka shi da Allah an dauko min jalabiya na kan je ka dauko da kanka ga sun ga ka ga dina ai ke kuma me yake bukata da Allah ban so wancan wawan ya san me ke faruwa dan Allah garin leke leken nan naka sai ka je ka leko abin da zai kashe kin hada kin san abin da kika je kina yi alamu ne na masu ciki ciki kuma ciki kuma kina tambaya na kina hauka saurin da kake haka وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا yudullu bihi kasiran waya yahdi bihi kasira Allah kenan Allahu akbar Sadiya kenan Hajiya yarinyar kirki kenan gode ma Allah na Sadiya